mai tare da mu barkamu da sake kasancewa a cikin wani shirin na musamman wanda muke tattaunawa da 'yan najeriya waɗanda suna rayuwa a cikin al'umma amma kuma da yawansu sun zaɓi su yi wasu sana'o'i na dogaro da kansu ma'ana dai wani abu da ya shafi rayuwarsu wanda suka zamo kamar daban a cikin sauran al'umma wala Allah a'a daga yanayin sana'ar da suke gudanarwa ne ko kuma dai wani irin abun bajinta da suke yi wanda sauran mutane ba sa yin a cikin shirin namu na yau muna tare ne da wani babban bako barin bar shi ya gabatar mana da kanshi da muke tare a sunana abubakar muhammad wanda nake zaune a cikin garin Bauchi amma an fa sani na da AKA. AKA. Eh. A wannan AKA din ma mai sauraro tun da ya ce sunan shi AKA. Bari mu dan ji ya ka yake ta samu suna yawa alhamdulillah akwai lamarurrukan da na yi a rayuwa to ya zamanto cewa akwai sunana za a ana na da karami ana kira na da area commander ana kira na da abubakar to sai na ɗauki wannan a in abubakar na ɗaura shi a farko sai na ɗauki wannan ke in ƙaramin na sashi a tsakiya sai a in area sai na haɗa shi ake yadda na samu e. suna na ake ke na'am madalla mai sauraron mu kaji wanda za mu zanta da shi a cikin wannan shirin na yau abubakar aka wanda kuma dan asalin jihar bauchi ne daga cikin abubuwan da mala abubakar yake yi ya taba yin aikin gini ya taba yin aikin a da jan keke na pep ya yi abin da ya shafi dj ya kasance kuma mai wasan barkwanci wato kwamedi, da dai sauran sana'o'i daban-daban ko daga wannan zaka fahimci cewa wannan wani matashi ne wanda yake fafutuka a rayuwar shi na ganin cewa ya yi sana'o'i domin ya dogara da kanshi ba ya dogara da wani ba biyo mu a cikin shirin ni ne naku kamar kullum sani hamza funtuwa daga leji tv hausa nike cewa a sha kallo lafiya bari mu fara a cikin shirin namu na yau amalan abubakar akwai abin da mai kallon mu zai so ya sani me yasa ka zaɓi kai sana'o'i kusan sama da biyar ga ka matashi kuma mai kamar matsakaicin shekaru za a ce to alhamdulillahi malam sani dalilin da yasa na zama mai zafin nema shine na farko ni na tashi a gidan talakawa na tsinci iyaye na talakawa shi yasa na samu zumman raina cewa ni zan yi kokari in rufa ma kaina asiri in rufa kuma ma iyalai na asiri to lalle saka ji nake wannan sana'a nake wannan kuma a kowanne alhamdulillah na iya kuma ana kira na inji yanzu kamar da da wace sana'a ce ka fara to alhamdulillah ni dai abinda na fara koya na fara koyan aikin gini na'am eh a aikin ginin nan Allah ya taimake ni na yi gida na yi iyalai ina da yanzu haka 'ya'ya guda biyu kuma da shi nake ta jallabtawa in babu aikin gini shine nake yin su ayyuka bayan na aikin gini da aiki ya zo ya tsaya gwamnati ta canja sai na kama jan keke na fi a jan keke na fannan na fara yi ne da shiftin ma'ana wani an bashi sai ya zo ya bani abin da muka yi sai ya sallame ni eh, har na zo ina yi ina yi wani mai gidanmu allah ji rai malam umar ya duba ya gani ya siya min keke na fefa mana ne rike a hannuna har nima ina ba mu wasu shiftin kuma Allah yana rufa min asiri a cikin sana'a bayan na ja keke na fe cikin ikon Allah na yi sana'an dako dako mm. dako kamar ya kenan ma'ana sto ne na yan kasuwa mm. mukan je wajen in kamfani suka kawo musu kayan kwali ko na buhu eh. mukan zo mu sauke a tirela mu shiga da shi a kirga a lissafa sai a ba mu abin da muka yi okay yanzu kamar ka dauka daga tirela ka shigar a cikin shago eh. sai a adadin da ka ɗauka sai a biya ka wannan eh, kudin to amma irin wannan aikin misali baka sashen kamar akwai gajiyar da kai ta yadda ko kuma za a iya cewa a nemi wani abu a rasa a ce ku yanda da ko ku kuka dauka to ai sai aka ce maka sana'a goma maganin mai gasa eh. ai daman wannan dakon ba mun mai da shi shine permanent ba yanzu kafin in gaya ma dakon ai na gaya maka wayan sana'o'i na daban-daban mm. don haka idan babu wancan kaga a rashin nonon uwa akan sha na kaka idan babu gini ko keke na fe sai mu zo mu dauki kaya sai mu rufa makan mu asiri to yanzu idan misali kun tashi daga daukar dako eh. daga nan kuma ina ka dosa to idan na tashi a daukan dako musamman kamar na tashi sauran rana naka ina sana'an DJ Eh, sana'ar sa kayan kiɗa a biki mm. wajen dina wa'yansu abu na alhamdulillah ma bayan na iya kiɗan DJ na mallake kayan DJ har kuma na taɓa MC a wajen biki MC kamar wanda za ga yana gabatarwa su baki jawabi kenan idan ka je wajen taron nan ta ya kake fahimtar ga yadda za ka mu'amala da su mutanen saboda wani abu ne wanda ka san ya shafi mutane da yawa ta za a kai abin da har ka faranta musu rai har su ji daɗi gobe su ƙara kiran ka kai musu haka a dole idan za ka yi zama mc dole ka zamanto cewa akwai faɗakarwa akwai iya tsara magana akwai kuma yadda za ka tsara musu program mm. wanda za a samu kuɗi kuma akwai shi barkwanci mm. idan kana magana wasan barkwanci wasan barkwancin naka ya tsaya ne a daidai inda ake kamar gudanar da irin shagulgulan biki ne ko ko a'a kai ma kana irin wasan barkwanci da ya shafi a haska ka a tv a ɗauke ka misali sosai mm. a wasan barkwanci na bai tsaya a gidan biki ko wani abin nan ba wa yanzu haka na yi wa innan wasan barkwanci ma'ana komedi suna nan akan net kashi-kashi daban-daban kuma hasali ma ina yin jingil irin na 'yan siyasa irin na kamfaninnuka irin na masana'antu da mutane ɗaiɗaiku daban-daban a cikin wannan sana'a kan zuwa ɗauke ni a ɗaura a youtube ko a tv ko kuma a wani tashar tv na najeriya mai galin mu kana tare da mu a cikin wannan shiri na musamman inda muke tattauna da mutane waɗanda suka samu wani tagomashi a rayuwa ma'ana kamar yana mutum da yake gudanar da rayuwar shi amma kuma yanayin da yake gudanar da rayuwar ta sha bamban da yanayin da wasu suke gudanar da rayuwarsu abubakar aka bauchi kamar yadda kuka gani a cikin shirin ya kasance mutum ne matashi wanda yake gudanar da sana'o'i daban-daban domin ganin cewa ya dogara da kansa ya kuma tallafa ma iyalansa kafin mu shiga cikin kashi na biyu na cikin shirin namu muna fatan za a kasance tare da mu a shafin mu na youtube Legit TV Hausa, shafinmu na Facebook, NG Hausa, Instagram Hausa Legit NG, Twitter NG Hausa. A madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala musamman ma mai ɗauka ta hoto da ta cewa Usman Dadi SK. Gidan talabijin na Legit TV Hausa ya kawo muku wannan shiri. da kuma bakon namu na yau malam abubakar ake bauchi to ni sani hamza funtuwa da na ja ragamar shirin nike cewa mu kasance a wani mako mai zuwa inda za ga mu dauke da wani sabon shirin kar ku manta legit tv domin ku muna lafiya